Eh, da musamman suna su nema ji ra'ayin arewa me ke namu ra'ayi game da harkokin tsaro yadda yanayin tsaro ke arewacin Najeriya da kuma sauran abubuwa na tattalin arziki da makamantansu. Amma ni a koshi ina ina kalubalen cewa ya kamata zai ce matsala ce ta arewa matsala ce ta Najeriya. Don lokacin da Najeriya take da fama da matsala tsaro a yammacin Najeriya lokacin aka yi apc ana ce matsala ce ta najeriya mm. a lokacin da aka samu matsala can matsalolin tsaro can na jalata can na najeriya a ce a ce a ce matsaloli ne na najeriya mm. lokacin aka samu matsaloli na kidnapping uh, ko sace mutane a nan wajen jihohin biyar na gabashin najeriya mm. a ce matsalar amma da aka ce zama rashin tsaro a ce kuma matsalan arewa arewa arewa wani bangare na najeriya Najeriya kuma ƙasa wadda haka matsala ce ta Najeriya ba ta arewa ita arewa ce don arewa ta kyau amma tana matsala ce ta Najeriya domin matsayin na fahimtar da ake ba Allah shi yasa ma kila gwamnati take ɗaɗɗar kila ba ta matakin da ya kamata mm. a yi na magance abincin gauga ba alhali ana ce ta ƙasa gaba ɗaya idan jikinka wani fannin jikin da jikinka baya da lafiya a idan jikinka baɗe baya lafiya alu so mun yi magana da su mu namur abin da abin da ba ku fahimta mm. ma misali bangaren rashin tsaro me yake kawo shi ya za a yi da magance shi me aka yi me kamata a yi me kawo shi to alu mutane da yawa na da ra'ayi daban-daban da abin da cikin rashin tsaro a wanda ke ganin cewa rashin aiko ne ga matasa akwai wanda ce wani magana da wani ra'ayi ne na wasu bangare masu wani ra'ayi na addini na ganin cewa wai ga yadda suke so kasar zama hmm. da dai ra'ayi daban-daban haka wanda ce amma a alu ah, abin da muka gani shine ko me dai matsalar ya kamata hukuma idan ta kawo ƙarshen wannan matsala ga halin ka gamsu da matakan da aka ɗauka a zuwa yanzu ko alama ni ba masu ba domin eh, ba gaskiya ban gamsu ba aliyu domin maka matakan da aka ɗauka har yanzu ba su magance abu sai ma yana ƙara isfanda zuwa yana kasuwan kuna inda ke da bai kai ba misali yanzu satin da ya wuce bai ya sati biyu a aka an zo an kashe mutane masu yiwuwa gaske mm. da ana cewa kurin can gabacin arewa na kurin to mm. yanzu ya kawo wasu yammacin arewa din mm. kaga wannan ke matakan da gwamnati na ganta na akwai bukata a sake duba su a gani. Na ji mutane ta cewa mutane musamman mutane wannan bangare na arewa maso gabas suna cewa gwamnatin tarayya bata kula da su ba kamar ba cikin Najeriya suke ba. Eh gaskiya Ali an da da gaskiya gwamnati ba ta yi abin da ya kamata a ce ta zo ta yi ba musamman yanzu kamar Ali banda kan ne ka so Ali ha gane. Lokacin da ake wannan kashe-kashe na wanda aka yi na karshe a yan an da aka ɗaruwan ɗalibai a Yobe. A Yobe. Mm. sai ka shigo sana yawon gadi wai arewa na yawon rale na siyasa a Niger a Sokoto da makwatansu a duk inda aka ce ga musulmi ta ce gaba ai da an ce ga mutum ɗaya biyu sun mutu ai shugaban kasa bai da aiki sai ya je wannan wurin ya gani me ya faru ne kuma ya ya janta ma jama'a ga wani abu da amma mu a Najeriya haka ba ba haka bane shugaban kasa bai je ba sai ce shugaban kasa kuma kai ba san ba san me me me hujja ba kamata ya ce a ce a ce misalin shugaban kasa ya yi zuwa kila a goma ko ashirin mm. a borno ashirin a mayobe talatin a adama da makandu inda aka bai faru mm. ya zai danta a lokacin ma wani lokacin da wani abu ya faru shi yana katsina yana katsina sai ga an zo a faskari an kashe mutane masu sama da ɗari mm. har da sake su amma haka bai ji wurin ba sai ce da ke da batun da ya kawo shekara ya kwana sai ta yi baki kuma kuma kuma to haka kenan dole mu dauki cewa mu shiga ƙasa ko dai bai damu da abubuwan gaba ko kuma yana da wani ma'ana da wani wata manufa da game da wani wani wani wani barki faruwa arewa na na rage tsoro lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba